tsaka mai wuya. Garin ga muke mutane suka aiki shekara daya ana biyan su kudin wata uku ba kudi garin ga muke yan hospital yan aiki yaran da suke hospital junior doctors su aiki 8 months ba kudi wa ba biya su yanzu inda muke gane ga kowa ya sani lokacin president muhammad da lokacin mahmud bahumiya kowa ya sani waɗanda mutane yan yaudara ne yau ana jijjiki Jama'a ku da huta barkamu da wannan lokaci kuma muna muku marhaban lalle ga wani sabon shiri na tsaka mai wuya. In gare ga lafiya idan Allah ya da nan da kwanaki ashirin wato ran bakwai ga watan Disamba na mai zuwa mutanen kasar Ghana za su fito su yi tururuwa zuwa rumfunan zaɓe domin su zaɓi sabon shugaba wanda zai mai gurbin shugaba mai barin gado wato shugaba na akufa ado wanda zai sauka a cikin watan janairu bayan ya kammala wa'adodi guda biyu na mulki. A wannan ranar ta bakwai ga watan Disamba zaɓuɓɓuka guda biyu za a gudanar a Ghana. Na farko za a zaɓi shugaban ƙasa wanda ke da 'yan takara guda goma sha biyu. Sannan kuma za a yi zaɓen 'yan majalisun dokoki wanda mazaɓu 275 za su zaɓi wakilan nasu. To duk da cewa mutane goma sha biyu ke takarar kujerar shugaban ƙasa a Ghana ɗin an fi mai da hankali ne akan mutane biyu wato mataimakin shugaban ƙasa na yanzu Mahmudu Bawumiya na jam'iyya mai mulki ta NPP da kuma tsohon shugaban Ghana wato John Dramani Mahama na jam'iyyar NDC. A ƙashin gaskiya yau don ka dubi tarihin Ghana ma za ka ga cewa tun lokacin da aka dawo siyasa a shekarar 1992 'yan takarar waɗannan jam'iyyun guda biyu kawai na ndc da npp ne suke cin zaɓen shugaban ƙasa to a wannan karo kamar da muka ce mahmudu bawu miya na jam'iyyar npp wanda shine yake zaman mataimakin shugaban ƙasa tun shekaru takwas da suka gabata zai iya yin abin tarihi idan allah ya saci wannan zaɓe domin zai zama shine musulmi na farko a ƙasar ghana da ya taɓa zama shugaban ƙasa. shi ma john dramani muhammad zai yi tarihi idan ya lashe zaben nan domin zai yi abin da donald trump ya yi a amurka zai zama shugaban da ya je ya kuma sake dawowa shi ne muhammad ya yi mulkin shekaru hudu da rabi ne daga shekarar 2012 har zuwa 2016 lokacin da aka hada shi da kasa a zaben kafin mu tsunduma cikin muhawarar mu yau bari mu juyi ra'ayoyin wasu 'yan gane masu jefa ƙuri'a kan zaben. Sunana Abubakar Ismail Hamza, Accra, Ghana. To jama'a ni dai a nawa gani dai insha Allahu is Excellency Dr. Alhaji Mahmud baumia zai lashe zaɓen ga. Um, Ghana mun yi nisa cikin demokradiyya da yau Ghana ya wuce ya tsaya bisa economy kawai ya yi zaɓe. Gaskiya ne gari ya yi ƙarfi, kuma gari ya yi ƙarfi ba Ghana kawai ba ne, duniya duka ne ta yi ƙarfi, kuma kowa ya san da haka. Eh, in ka duba ɗan takarar jami'ar ndc john dramani muhammad bai da wani policies da yake kawowa yake kamfe da shi sai dai gari ya yi ƙarfi to yana ma cewa gari ya yi ƙarfi wani abu ya zai kawo na magance gari ya yi ƙarfi ba ka jin yana kawo wani solution ko wani mafita bisa wannan sunana hajiya hajara kuma ina akra ghana ni a gani na dai wanda nake ga zai ci zaɓen nan to ina ganin jau Muhammad shi zai ci zaɓen nan saboda yanayin tsadar rayuwa yanzu yadda ya zama don gaskiya zaman shi wannan tsohon shugaba da bai sauka ba tukun tun da ya zo dai to mutan gane kowa na kuka da lamarin rayuwa yau kuma shi kuma wannan jama'an lokacin shi alhamdulillah sai da sayarwa ana ganin kai ana samun kuɗi kuma kowa na cikin wadata daidai gwargwado don da wannan kuma ya zo gashi nan lamarin ya yi muna ƙarfi shi sa to ni dai a nawa gani da ina ga John Muhammad shi zai nasara kan wannan zabe. haka ne. To a cikin kashi na biyu na wannan muhawarar da muke dangane da wannan zaɓe ɗin wace wakilin mana Ghana Ridwan Abbas ya shirya mana tsakanin jami'an watsa labarai guda biyu na jam'iyyun nan biyu wato Usman Abdu na jam'iyyar NPP da kuma Jibrin Maestro na jam'iyyar NDC. Za mu taɓa abubuwa da dama da za su haɗa da ƙoƙarin da gwamnatin NDC a ƙarƙashin shi tsohon shugaba Muhammad ta yi na ba da ruwa da wuta kyauta me yasa jam'iyyar npp ta yanzu ta kasa ci gaba da wannan manufa ta ba ta da bata lokaci ba bismillah malamai ehm, sun ba mu ruwa firi kyauta ba a biya kagan kagan lantarki haka sun ka kagan me zaka ce kagan akwai akwai waɗanda yanzu eh muna kan saduwa da communicators na NPP. Diwo ma sun bar fari wannan magana. Saboda demi. da lokacin aka ce kamar ba use ruwa free the electricity free na mm. kaga mutane ma kan city ma suna wanka ruwa ka an ce free ne. Then the Minister of uh, Information eh, Kojun Kurman Pom mm. can make abin a joint news. Ya fari kamar ba then it was free now you have to pay. Ana biyan alwayo. su yi mutane kariya ana biya mm. ana biyan wannan kudin nan mm. saboda minista ma ya ce kamar lokacin nan free ne amma yanzu ku biya then it was free but now ah. saboda yes it, is on join kai ka gulgule zuwa ga then information minister ko ko don ko the videos na duka yana na kamata ko mm. ana biya wannan kudi isa yanzu ga wanda zai je as a MPP communicator yi wannan maganar nan wannan mutum bai san kamar ba ga abin da ke cikin ba ya mace ya revise no <laughs> yanzu aka ga batun sanin kudi amma mun san cewa kaman president mahama hmm. ko dan ndc ba su yi tattala arziki ba ne su suka zo ba yadda za a yi ma a je imf hmm. yanzu ina muke yanzu togo covid ya zo wuri benin covid ya zo la cote d'ivoire amma in ka je wuri su inflation da sani abinci da komai na kasa ka tambayi mu da kanmu kaman ba wanda suka ce su yi yanna menene dalilin da suke alwaya muke cikin ga to kai ko a matsayin ko opposition me kuke ganin shine dalilin wannan dalilin nan ne abin ga eh, kasan akwai evidence cewa kamar lokacin kudin covid na eh. akwai dan da is a power vice chairman vice chairwoman wata mata kuma mpp candidate na mm-hmm. eh, sanarigu wai kudin na an raba musu ne da video audio nan na ko ina wai kudin covid na an raba musu ne ta faɗi clear is on tape kaba ta ko amma kudaden da suka kawo alwaye wannan kasan president mahama ya bada alkawari cewa kamar in Allah ya dawo da shi lafiya an investigate wannan covid expenditure na hmm. bayan wannan kuma alwaye ka san kamar ciwon da ya wuce na national health abin ga world health organization sun declare kamar yanzu covid ya wuce ko amma alwaye muna biyan wannan haraji covid levy ka tambakin kamar wannan kudi covid levy me ya kai da shi ah. so inda muke ga abin da mu fadi ne sun kasa su zo su ba mutane ankuri amma muna yi wa mutane gana alkawali ba wai threat ba ne wanga promise ne kamar mm. duk abin da aka zarge shi duka muka zo ko annu wanda ke cikin ya gaya ma abin da wana Osman dan wana ne amma duk abin da ake fadi wanga duka ku da dinga batun covid batun economy yadda ake lalace kudin mun ga duka muka zo in dai kun annu suna cikin ne shi da doka har shi dan wannan ka eh shi doka ya shi to bare bare ba ka finally finally finally finally finally finally abeg now finally lokacin president mahama bank of ghana ya yi riba ma har ya gina hospital bank of ghana hospital amma da ku fadu kudaden suka samu har bank of ghana ya yi resi kudi ya yi loss 70 billion a tunan garin ga muke mutane suka aiki shekara daya ana biyan su kudin wata uku ba kudi garin ga muke yan hospital yan aiki yaran da suke hospital junior doctors su aiki 8 months ba kudi wa ba a biya su garin ga muka ga ce mun ta covid wa ba a karbi wani aiki amma da nake magana yanzu ala covid amma ala karbar mutane aiki garin ga muke ba wani ma yake dace garin daga ce aiki ba biya shi ba sai gwarawa kamar tattalin arziki da ake garin ga yana da kyau ah. ba taba yin wani ya ce ma kamar ya aiki ba biya shi ba gani a hmm. yanzu hakan ga yanzu ma mun kawo free SHS ma yara zuwa school free duka ana bugawa schools da aka build roads da muka yi garin ga ba taba yin wani ba ba abin da suka fi mu yi na compare mu biyu na ba abin da suka fi mu yi kana so lokaci ba da shi mu gwada ayyukan nan wasu shi ma gwada ayyukan nan ga lokacin nan shi ne ce ma kamar <laughs> free SHS da muka kawo <laughs> eh, eh, eh. suka ce muna ba ya yi 419 mun ga an yi ka te zonganan mu ka doki gidaje goma ka samu gida uku ka rike yadda su amma yanzu kala gidan nan ma akwai alhassan da Fuseni an ce ma Fuseni kamar ta zamna gida alhassan ya su mm. domin ba kudi amma yanzu Fuseni na zuwa school alhassan na zuwa school ce wura kamar gwamnati da ya san kamar in dai yaran su suka samu education da kawai tanye su ke ga kada ba school da aka yi aka yi up to now mun ba zongo nan zongo development fund don mun san abin ga ayyukan da za su tanye mu da shi mm. ka gani da Allah dai ya bin shi suka ce muna kaman suka ce na mataimakin shugaban kasa kana ila walan banza ne mm, baya doke shi baya doke shi Mataimakin shugaban kasa. da Allah zai gwada musu ikon shi shi bara ka doke shi kowani mm. mutumin zango ya gan abin da fiye sai ce sai mai kowani mutumin zango ya dole ya zamna gidan shi ya renew national health insurance shi ka duba national health insurance da aka kawo gari ga suka ce baya yi suka gudu parliament shi ya gwada kamar na nan don ga kufado ya san ciwo mu yan garin ga in ka ta togo in ka ta benin in ka ta cote d'ivoire in ka ta cameroon da mun san mutanen ga yan france ke rike da su ba kamar mu da an bar mu da eh, eh, eh, oh, amurka su ba mu bane ghana ayyukan da npp suka yi yana da kowa la gani to mun gode ka ji abokin eh, eh, dan takarar npp eh, shi ba su so su koya abu ne inda mutane suke shi yanzu npp yana magana duka mutane zabura suke fusi suke yin fa saboda kowa ya san inda yake yanzu yanzu inda muke gane ga kowa ya sani lokacin president mahama da lokacin mahmud bahumiya kowa ya sani waɗanda mutane yan yaudara ne yau ana jin take kaya karuwa yake yi da su ma maraba aifa suna faduwa kamar da suna taimaka mutane a jayayi irin ciwon zuciya kaza kaza nan dola ya hau saboda ana neman taimako dola shi ne komi ya gane gari zuwa kan gani isi free senior high school da ake fari wannan kai dan jarida ne makaranta kyauta ba a biyan kuɗi na ce ina fadi ma saboda mu eh. duka muna zo mu musulmai ne na'am To a gaishe ku, don Allah ya dawo da mu rana a tewo a ci gaban wannan muhara game da wannan zaɓe. Za mu ji shin gaskiya ne ikirarin da ɗaya daga cikin masu muhawara nan ya na cewa ba wa miya bai cika cika alƙawuransa ba, a yake ba da misalai. Sannan kuma a cikin wannan 'yan takara biyu wannan ne ake ji yana da ƙarfi kuma da fasahar warware matsalolin da Ghana take fuskanta na cin hanci da rashawa da kuma gyaran tattalin arzikinta. to za mu ji aya sai Allah ya kammala na wata yau muna godiya ga shi Ridwan Abbas da shirya mana wannan muhawara da kuma bakin nasa Malam Usman Abdu da kuma Malam Jibrin Maestro a madadinsu duka ni ne ali Mustapha Sokoto a Washington mun ba lafiya